a ainihin zai zama son da yake wa Allah yana nan tsaka-tsaki yana ne mutukan tsoro a tsakanin girman Allah da ɗaukar Allah haiba ƙoƙari gashi na son Allah iyakar yadda yake son Allah amma yana tsoron Allah Shi ne alama mumini a alama son Allah Fa'inal innal khawfa shi tsoron masoyin Allah mai son Allah tsoronsa layu da mahabba ba kishiyan son ne ba son ne kawo tsoron da dama ai idan kana son abu kana tsoron rabuwa da shi ko inda za a ka a bata za ka warke shi to don haka masu son Allah suna tsoron Allah tsoron yana tare da son Allah tunda akwai tsoron halitta ka rabu da shi kaga misali maciji shigo ma gida ba sai ka ɗauki faifai ba yi maza ma ka haka ifito to to to to zai shi kana gaje sai kana yi ka shi kamin nan ki fito ƙofar gida daga nan gaje ta tafi ko ba gara ko duka za yi tsoron maciji ya za ka yi masa kashewa ko kora in ka kore shi kila ya dawo ƙarshen ta ma shi shi za ta yi to son wani Allah tsoron wani Allah ya bambanta da tsoron Allah shi wannan tsoron da kake wa Allah tsoron kakkara saka fanka ne kana son shi iyakacin so kana son matso da shi iyakacin matso da shi wa kusan so amma kana tsoron abin da zai raba ka da shi kana tsoron sa kada ka yi masa wani abu irin rabu da kai ba ga hankalin annabi ya tashi da aka zo masa da wahayi har ya tsaya a cikin ne din nan ne na wa Allah lima ita bai kashe kanfa ya haushe ya kai kololon kan dutse zai gurgo kansa sai ga mala'ika sai manzan Allah ka kai ayyan kana nan amazon Allah ka sai ya sako saboda yana jin tsoron ko an rabu da shi kada ka zama kila shi isa son Allah ake so ya shiga zuci ne ba wai son jahilai ba wanda in ka ga alherin da yake baka ka fara son shi saboda alheri a kana son shi ne hakikan so tushen so kana tsoron abin da zai shiga tsakanin da shi to haka alama masoyin Allah yake yana tsoron abin da ainihin zai shiga tsakaninsa da Allah ya samu rage daraja ولخصوص المحبين مخاوف في مقام المحبة أنا مخاوف ومخاوف كنا أقوي أبو بوان أمبان أورو مصمم كما سويا الله أنا ناس نيكري أقوي أبو بوان أورو كما سويا الله في مقام المحبة ليس لغيره عندما martaba su ba ta الله masoya wannan khas ne ga masu tsoron Allah ba'dha ashad min ba'd tsoron sashinsa ya fi tsanani daga fashi fa'awwaluha khawf al-i'radi da farkon su tsoron Allah ya dauke kai daga mu sai kaga misali a ce mai hankali tunda ba kowane ne ya san ma martaban wannan ba mace mai hankali miji ya sa ya shigo da walwala yau ya shigo a masu kai to za su fara ba shi hakuri a gida mai ya faru na ga hankalinka ya tashi farkon mai naima wannan ita ce mata mai naima babban su gaba ɗaya matan ita cewa take cewa Tana ganin mai gidanta a burkuce ka zo amma hausa ne wannan a faɗi tuba take zuwa ga mahalicinta tana tuba zuwa ga mai gida tana neman afuwa ya yafe tukuna sannan tana neman mai kai don kasta ƙara hai kun je ku wannan magana nan kun je kuma ma ta kuje da dama za ka ga mutum yana son mace yana son mace ba banza ba kawai abin da suke ba zuwa wurin boka mai sa ka mace yana ba ta kuɗin gini a banza sai zai tsara ƙara bakin gini a wurinsa amma yi masa ɗa'a to ko da baka kai irin wannan na manyan gaba ɗaya ba ce to me kai me gida me nai me ya faru ni ce ko a waje ne saboda kanan da ya fara cikin mutane ko mutane banza to ba da ya ba amma sun rana da ta ce kuntumewa shi yanzu har yanzu ba shi tsakan gado ba zai ce to ba na ke amma wata ba ta fama kai fushi ba yadda ta ga ka shigo a fusace sai ta ka abincin ka ta dangwara ma ta tafi da mafushin kai ce ko sai na danka ni ma sai ka nemo ni to haka to wannan ga mace ne haka ta mai hankali a kullum za ka yi magana da babanka yau ka taho daga nesa ka gaya haka fiska kafa kai abin da ku da ka zo ka same shi baba me ya faru a lokacin kuma za ka masa tambaya tallan da bai tambaya ta abun nan baba me ke faru na ga yau lafiya ta ko ya aka yi to kaga an kai ne zaka ji an hau ka lokacin yadda ka zo da ladabi da menene to zaka ga na farko dai inda alama za a huce za a hauka da fata amma ka sake li na ke so in Allah da bazan zan ba amma ka ma masa kafo ma sai ka ni bin yi ba ka kuwa ba za a haɗu biyu ba duk kashewa gabani a wuri ɗaya da kai da shi wa gaban ka ba ke karkashin wani ka duba to wannan shine haka to wa'annan abubuwa haka Allah ya ce mu ci gaba da su a tsakanin mu to amma kuma gaba ɗaya wannan sun fi jinin babu aula ga Allah kana son Allah kana jin tsoro kada ya ɗauke kai daga gare ka in ya ɗauke kai daga gare ka ta halaka gaba ɗaya son da kai duk ya tafi a banza menene da kai duk ya tafi a oke shi isa duk masoyin Allah yana gudu yana tsoro kada da dauke sa kansa da gare shi a kunji wale khususin khawifun ko fi makamin mahabbati na wace wani laysa li ghayrihim wa ba'aduha ashaddu min ba'adin fa awwaluha al irad wa ashaddu minhu khawf al hijab zauren shamati hai ka san misalin ka tashi za ka je wajen baban ku ga mai da kowace bisa wani wuri kafin ka kawo ce ga gana da hankali dukkan ɓaci a duniya ta ɓace maka da za ka mutu a wannan lokacin ka mutu cikin wanda ba sa bin iyayensu ka mutu a matsayin kafin rahi kafi'u sai yi. ko shi ya mutu an ko ko. bi walidihi in shi ya mutu kafiri ya mutu ya fushi da kai ta kai ka zo inda ke ake tifa ballantana ita yi martaban da zai maka bar min gidana ya kamata ka yi hankali duk wanda suke zuga kaɗan nan ba su ƙaunaka duk wanda ke zuga kan ɗin akwai abin da shi ke nema daga gare ka tsakanin ka da baban naka duk wanda ce yana son ka ƙarya ne ba kamar babanka ba ko kuma ba a bashi ba ƙarya ba ne ba da gaske yana son ka amma ba kamar babanka ba sannan kuma duk wanda yake son ka ba kamar ka ba ka ya fi kowa son ka tunda saboda son ka hashi ka ta saboda ka nan ka jir tsoron Allah ya fashi a maki a ganin kai ai lokacin nan kan mutum ya riga ya shiga matsala don haka a lokacin kafin ya riga ya hau sai zai kawai kabar wurin in kasan akwai wani abu da yake so ka je ka da shi ka yi ka yi ka yi ka sake dawowa ne fa ba san abun da na yi ba an kuma ka san abun to ka gaje ka san yadda taurin kan kai kai ka sai ka yi kokari ka zan yadda za ka zo ka bai shin wani za ka nemo daga cikin abokansa ya bashi baki a'a wa'ai za ka nemo amma ba za ka nemo wanda za ka haɗa shi da shi ba a ce maka misali babanka ya ya yi fashi ya kore ka sai ka je ka gaya wa maman shi zai ai magana rigala tambaya ce ai misalin mahaifinku ne Allah kiyaye shi ce ma fata ba na wuri to shi kenan ya za ka yi ka samu sai yana da mama kafin takarka kenan sai ka je ka ce ni ba ma kunna da yawa ba ba na je wurin ya koro ni na je kala kala ka kara ka kai ko a ce baban kenan nan kakan ko kenan kasan ka iya yaudarar da za ka ce ka gamsar da ka kai yana son ka yi masa kaza daga nan ka ce ni ban san abin da na ba ba ba karshen ta sai ka ji ana cewa wane zo maza maza ka fada ni yaron nan sai na tsine ma wani ma take zai tsine maka akan ji akan daka to kaga ka ka ƙara wata boruwa mutum ne ma laifi ka ɗauke ka kai shi wajen suna samun da shi ƙara ka kai shi dole ladabi ka san irin yadda za ka gudanar da ya za ka samu daidai da shi to Allah ya kaba wani haƙuri ni ba san abin da ya ba tukuna ko kuma ni ne ban da laifi ni ne mai laifi ita ke wani tsana ni yanzu na neman shi ma in gan shi wai waye ne ya min wani karatu ya tafi ya bullo daga me sunan darul arkam mai kuke cewa makanta eh? ma haka kawai ka ce mata kuma wani abin nan ina nan wani na sai ga wani yaro kankin kankin salamu alaikum malam na ce wa alaikum assalam ya gaji a awon kina ce lafiya lau malam an koro ne daga makaranta kuma kamar da ni sai na ce masa to an mai da kai an gama waye ya isa kore ka daga makaranta bai isa ba na bayan da aba eh yaro ya zace amma fa mallan ni ne ba gaskiya ce na an koro ni daga makaranta ya ga kaman fasata na bai isa ba wanda zai koro ka makaranta an mai da kai sai ce mallan ni ne fa ba ni da gaskiya sai na ce ba ne shi kuma shi gaskiya kan gaskiya ne sai maza ka je ka same shi ka ce a mayar da kai a makaranta shi kuma wanda ya tsoro kan kake ta neman shi ko ko ya nan da yake bai gaske je ya same shi ba nan ya ce ka mai da ni kuma kai ma ka ce sai ke nan gafi a ba shi ko sai gashi a guje wannan an ce kana ne ba na ce ya za ka koro min abokina daga makaranta kai ya tukuna ta kwara min ba wuki na to da kake mana an mai da shi ita kwanci an mai da shi yanci ni yanzu na neman in ga yaran kiske shi ce ni ta burge ni an kore ne a makaranta ce ba isa ba ita a mana ni ne ban da gaskiya ni ne ban da gaskiya an ko ba ka da gaskiya kana da gaskiya ko ma kawai to inda za a samu irin wa'annan ai ga wannan ba abin nan ne kenan wanda ya je gurin kakan shi da irin wannan wa kamar yadda yaran nan eh. ba ƙara ya kai ba ce ba ƙara kai ba kaga ya je da biyu ne ba na tau kira baba a ba shi hakuri <laughs> yau a kira shi a ba shi hakuri na tsokano shi ni ne ban da gaskiya da shi ƙara ba min khawfil hijabi wa ashaddu minhu khawful ibhadi wanda yake tsanani kora sai kaga ko wannan ma tarbiya tsakani abin da aka ce a fara da shi kenan farko dai ka canza masa in mai hankali ne kaza zai kawo zai karyo in baka can in aini wannan bai sa ka fashi a bakai tsakanin karshe saboda kana kowanne ne zai zai gashi kawo ma shi ke zai kasa saka nuri idan wannan ba ta kai martaba ba to sai dai wannan da shi jima a ne shi Allah na iya koran kan shi ma yana karban kanka dawo ta aiwa wani zambi kamar la zamba lahu to haka wa minha daga cikin alaman son Allah kitiman al-hubbi ko ya san kana ce ta ne kaga Allah san na ni na son Allah to ƙarya ne ba son amma kana san Allah ba ka ma wani ya san shi ko ya san ake ko ya san ake wacce na bu da'awa da satan karya da'awa ce don ka dafa abinci a ebo maka da mawaka ta ce an baitocin ka kana nuna duniya manzon Allah kaza manzon Allah kaza ina alama son Allah ta zabi shi Allah magana son Allah a cikin nan a wurin kila wannan taron da ake ana ake zina ana ake cin naman mutane ana ake aikata abubuwan da ake aikatawa kun baro aiki mahimmi kun kama mara mahimmanci ina magana so a wurin son Allah boye shi ake son manzon Allah ana nan ana yansa aiki ne zai gwada ma kana son manzon Allah aiki ne zai nuna mana kana son Allah wattawaki min izharil wajdi da katanga daga bayyana wannan son wal mahabba ta'abiman lil mahbubi saboda girmama wanda ake son wa ijlalal eh shine waje da so so ne mai tsanani son da har ya ratsa hatta kai jiki ya burkuce ta'abiman lil mahbubi wa ijlalal wa haibatan wa ghiratan ala sirri da ainihin kwarginansa da kishinsa a zuciyarsa Fa'inna na lahubba sirrun يعني، أنا آه، آه، دومين صوي يا سري مي وانا سري مي أبوي أنا يعني من أسرى الحبيب وكذا يقع المحب مي سو زي يفاق وفي دهشة وفكر حتى كي يروني فيظهر عليه الحب سيصن يبين أكانسا أنه يعني من غير قصد بيساني بابو هيا في ذلك معذور kama kala ba'dahu wa man qalbuhu ma'a ghayrihi kayfa haluhu wa man sirruhu fi jafanihi kayfa yaktumu wa man qalbuhu ma'a ghayrihi wanda ainihin zuciyarsa na tare da wanansa a matsayinsa zai kasance a matsayinsa zai kasance a tsiri wanda son sa ya rabu kuma sirruhu wanda ko sirrinsa fi jafanihi yana cikin idonsa ya fito cikin ido sai fa yaktumu zai koyo ba kenan eh koyo ya zai koyo tun daga shafar ya bayyana